kuma ɗaura daga inda muka dakata a littafi na uku karya ne a yi min wannan kutse cikin filan ɗina ta furta hakan tana mai wucewa cikin can ɗakinta ko ta kan sarkin gida ba ta ba hakan ya sa shi ma ya miƙe yana mai da jan ƙyallensa ya fice a sace kamar yadda ya saba Allah sarki sai kuma ɗaura tana shiga kuryar ɗakinta ta kaɗa wani shantu take wani siririn farin hayaki ya fito ta ciki yana yin sama ya ɓace ɓata boka markus da ke tsaka da safinsa ya ga alamun kiran kwarkwara Sadiya, saboda bayyanar wannan farin hayaki hakan ya shaida masa cewar lalle tana neman sa tuban lokaci yayi ya ga har dare ya fara shiga hakan ya tabbatar masa da cewar lalle kiran nan ba na banza bane take meke yana gyara rawaninsa haɗi da shiga futuk irin ta malaman fada sannan yayi yi ya fice yana bin hanyar da za ta sada shi ta wajen su shi da kwarkwara Sadiya. Zaune ya same ta har ta riga shi zuwa, kafar ta ɗaya kan ɗaya, tana girgiza, ta so a natse yana zama kan ɗan bozinsa. Nasiri ya ce ranki shi daɗe lafiya kike nema na a cikin wannan daren. Juyowa ta yi a fusace, dama ba shi take fesin ba. Ta ce boka Markus, ya muka yi da kai? Cike da ɗaurewar kai ya ce, ban fahimci abin da kike so kice ba ranki shi daɗe. tsaki kwarkwara Sadiya ta yi kafin ta ce ta ya akai ka bari sarki ya fara tunanin ɗaurawa Yarima Yasir aure bayan ka sanar da ni babu wani lakani da zai karya sihirin Yarima Yasir sama da ya sadu da matarsa ta Sanna shi yasa ma kuka cusa masa tsanar aure dan ma kar a zo da batun haka amma kwatsam sai na ji mummunan labari cewa mai martaba na shirin yi masa aure shiru boka markus yayi har ta gama kafin ya ce ranki shi dade ina ga wannan duk mai sauki ne ban gane ba ta katse shi rai bace boka markus ya gyara zaman sa kafin ya ce sam bai kamata ki daga hankalinki ba haka kin manta da kudirin kawar da shi da aka shirya idan ya dawo ne ai kafin a kai ga auren ma an kawar da shi sai dai a maida auren nan kan Yarima Yazid ba dai Yarima Yasir ba numfashi sa'adiya ta sauke fuskar ta na fara washewa ta ce kana da tabbacin auren kan ɗana zai juye girgiza kai boka markus yayi cike da tabbaci Sadiya ta miƙe a tsanake tace ce lalle kuwa zan je na fara shiri tun yanzu kafin lokaci ya kure tana gama faɗin haka ta fice daga wajen Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren kauyen jirago yau rafin ba mutane da yawa cewar shema'u Bilkis ta ce aikin sanda da yake yau kasuwa. Wasu sun tafi tun safe, ni ma an jima zan je kasuwar. Shima'u ta ce kamar kin san ni ma zan je. Goron da nake sarowa ya kare. Bilkis ta ce ni kuma saura kaɗan. Kawai ina so na karo ne kada yayi karancin. An gaishe da Bilkis mai kayan marmari. Cewar Shima'u tana dariya. Ɗan murmushi Bilkis ta yi bata ce komai ba. Sana'ar Bilkis kenan. sai da kayan marmari irin su lemo, ayaba, kankana, gwanda da sauransu. Ta zaɓi hakan ne saboda rufawa kansa asiri ita da innarta da sauran yayyunta da su ma suke a wahali a gidan mazajensu. Tana tausaya musu sosai a dalilin haka ma ta mace auren gani take dukkan warja ce. Kuma ta yarda akan hakan duba da yadda mahaifinta ke gudanar da nasa halayyar a gida. Sai hakan bai wani bata mamaki sosai ba akan abin da ake yi wa yayunta. koyaushe takan kasa su a tire ta je dandali da shi kullum inda sauran ke sai da abinsu ita ma ta jere a wajensu da kayan marmari tana tallar abinta to da yake mazan wajen na son yi mata magana sai kaga suna ta siya ko ba da niyya ba ita bata san ma suna yi ba domin har a wajen ba sa ganin fuska a wajenta sai dai su siya kawai a hakan suna kare mata kallo ba damar magana sai da suka gama wankan tas kafin suka dawo gida a gurguje sai da suka gama wankin tas kafin suka dawo gida a gurguje ta shirya inna Habi ta miƙo mata abincin rana da aka yi ta ce ya kamata ki ci wani abin kafin ki tafi girgiza kai Bilkis ta yi tana shafa man Habiba na 'yar karamar roba da ta siyo musu a kasuwar Gwabe ta ce ba na jin cin komai inna inna Habi ta dube ta a tsanake kafin ta ce akan maganar ɗazuni Shiru Bilkis ta yi bata ce komai ba. Ina bata ce kamar koyaushe Bilkis. Ina mai baki hakuri da ki kara yin hakuri akan halayyar mahaifinki. Wata rana sai labari Bilkis. Hawayen da take dannewa ne suka zubo cikin yanayi na kuka da jin zuciya ta ce. Inna, me na tarewa babba ne a gidan nan? Me yasa ya tsane ni haka inna? Dama wai dan Adam na zubar na zabar abin da za a halitta masa ne? ko kuwa mu da muke 'ya'ya mata ba mutane ba ne ta ida maganar tana fashewa da kuka mai cin rai jawo ta inna habu ta yi tana lallaba ta a hankali ta ce yi hakuri bilkis komai ya yi farko zai yi ƙarshe sannan komai lokaci ne wata rana ko an ce ya yi da kuɗi ma ba zai iya aibata halittar 'ya'ya mata ba bilkis ki sa a ranki haka ta mukaddarar take jarabawa ce daga ubangiji ya kamata mu kasance masu hakuri a koda yaushe Allah kuma na son bayansa masu hakuri domin mahakurci mawadaci haka dai inna habi ta rinka lallashin Bilkis har ta samu Bilkis ta yarda ta tsakura abincin kafin ta miƙe ta shirya a nitse sannan ta yi mata sallama a lokacin har Shema'u ta biyo mata suka wuce kasuwar daga nan masarautar Manaras an gaida dawisu uban ado Yarima Yasir mai jiran gado sarkin gobe da yardar Allah gaba salamin baya salamin fadawan masarautar suka fara yi wa Yarima Yasir kirari lokacin da motar da ta ɗauko shi daga airport ta yi parking yana ciki a hakimce jikinsa sanye da wasu irin tufafi na sarauta yanayin zanen da aka yi hakan zai bayyana maka asalin waye shi da kuma tsadar yadin da aka yi amfani da shi wanda faɗar kuɗin kayan zai sa zai sa ka kafa jari mai tsokar gaske kansa sanye yake da wata iriyar hula mai ɗaukar ido manne da tambarin masarautar manaras hakan ba karamin kara tatso da tsantsar kyawunsa ya yi ba ko maki sai ya yaba ya fi minti talatin zaune a cikin motar ko motsi bai yi ba kai ka ce sarkin ne da kanshi irin yanayin yadda yarima ya sarki gudanar da kasaitarsa na matukar burge mutane da kuma shayinsa domin komai nasa cike da kasaita yake yi a hankali ya zuro kafarsa ɗaya zuwa ƙasa sanye take da wani irin takalmi na alfarma sai da ya bada tazarar lokaci kafin ya sanyo ɗayar kafar waje a lokacin har wasu fadawan sun baza babbar rigarsu suna jira ya miƙe ai kuwa sai da ya bata lokaci kafin ya miƙe da kyar ho ho ho yarima yasir kenan daga abdullahi usman yusuf mai martaba sarkin manaras nan fa aka ci gaba da zabga kirari takawar ka lafiya yarima fari kake tas wanda babu algus a ciki sukari kake fes baka yi farin banza ba yanda jikinka yake haka zuciyarka take faratas karyar mahassada su ga bayanka Allah ya tsare gabanka da bayanka Yarima sir sarkin gobe da yardar Allah dukkanin daukacin masarautar Manaras babu wanda bai san da dawowar Yarima Yasir ba hakan yasa aka shirya mun shagali na tarbar Yarima Yasir babban da namiji ga mai martaba sarki Abdullahi iyakar dannewar kishi Yarima Yazir yayi kafin ya iya yake yana kokarin maida fuskar shi kamar koyaushe irin ta kamalallun bayi haɗi da nuna tsantsar kulawa ga Yarima Yasir da bayyana farin cikin dawowarsa ya isa gaban Yarima Yasir lokacin da ya shigo fada cike da murna ya mika masa hannu yana faɗin barka da dawowa ɗan uwa girgiza kai Yarima Yasir yi alamar amsawa kafin ya wuce gaban sarki domin kwasar gaisuwa wani irin tukuki ne ya toka wuyan Yarima Yazid amma ya daure yana ci gaba da yaki Yarima Yasir ya durƙusa cike da biyayya a gaban mai martaba. Yana yi masa gaisuwa a matsayinsa na mai martaba kafin su keɓe a yi gaisawa ta tsakanin ɗa da uba. Sarki ya amsa kuma yana godiya haɗi da nuna farin cikin saukar Yariman masarautar Manaras lafiya. Bafadan sarki wanda shine bakin sarkin ya bawa Yarima Yasir amsar gaisuwar da yake yi. Godiya muke Allah ya kara wa sarki daraja ya ja kwanan sarki. Sauran wanda suka rako Yarima Yasir suma suka furta hakan cike da girmamawa su ma neman izini yarima ya sire saboda yana son shiga cikin gida fafadan sarki ya ce an baka dama yarima yarima sarki yana maka bangajiya minkewa a natse yarima ya sire ya taho ciki ya taho ciki cike da takunsa na kasaita ya bar fadar gabaki ɗaya. kusan mutum biyar ne suka bi shi da harara wani daga cikin na yiwa na kusa da yarima yasir inkiya da wata irin alama ta munafukai wato bafadansa musa ba bafade Musa ma ashe ana cikin mm, mm, mm, bari daina yi shiru su kuma sauran su waye da suke bin shi da harara in bari daina kara yin shiru a yanzu aka fara wasan wani irin jifa yayi da kwalbar da ke hannunsa take ta tarwatse a ƙasa yana tangadi ya zube kan kujera zuciyarsa na tarare kwana ta isa gabansa tana waiwaye tun daga kofar shigowa ɗakin nasa ta bawa bayi umarnin duk su matsa can baya kafin ta samu damar datse kofar tana nufar shi hankali tashe ta riko hannunsa tana faɗin Yazid fauce hannunsa ya yi ba tare da ya jira ta karasa maganar da take so ta yi ba ya fara magana cikin yanayi na ɓacin rai da kuma maye ya ce na gaji da yin wannan basa jarmami na gaji ya furta haka cike da ƙaraji tun da sa ta biyu tana rufe shi hadi da waiwaye kafin murya kasa kasa ta ce haba yarima na so kake asirin mu ya toni ne ka daina magana da karfi mana za a je mu tsaki ya ja yana kokarin cire hannunta daga bakinsa ya ce har shi ya isa ya rinka nuna min izza Ta me yake takama wanda ni ban da shi duka ma tserar kwana nawa ne ya bani sai ka ce wanda ya ban shekara biyar gaskiya na gaji da dannewa billahi lazi zan sa a kashe shi dafe goshi kwarkwara sa'adiya ta yi tana tunanin ya kamata lalle ta san abin yi tun kafin asirin su ya tonu idan aka ce za a kashe mai zid yanzu kai tsaye za a iya gano waye yi hakan cikin gaggawa dole ta san abin yi ta san kuma babu abin da zai kwantar da zuciyar Yarima Yasid Yarima Yazid sama da a kawo masa mace ya kwanta da ita take ta miƙe da sauri tana ficewa daga ɗakin bayan ta datse shi ta waje ta yi hanyar da za ta sada ta ga ɓangaren bayan gidan cike da izza ta isa wajen nasu kowanne na ayyukan da ya dace da shi kai tsaye ta yi fantin ɗin wata baiwa alamar ta zo jiki na rawa baiwar ta taso sa'adiya ta juya baya ita kuma ta biyo bayanta cike da girmamawa haka halayyar yare mai yazid yake ta asali cikakken mashayin giya ne sannan kuma ga wurtaccen mai lalata da mata musamman ma bayan masarauta ko kaɗan babu wanda ya taɓa fuskantar hakan hatta su bayan kansu ba sa kara tunawa da abin da ya faru da su saboda karfin kafin da sadiya ta yi ga duk wacce tsautsayi ta faɗa kanta za ta kai masa mace da kanta sannan kuma su yi siddabarin da baiwar za ta manta da duk abin da ya faru da ita tun bayan lokacin da suka tsunduma kafarsu a sashin mai Yazid. Kwarkwara sa'adiyya ta yi hakan ne domin kare mutuncin ɗanta. Tunda ta fuskanci zina tamkar a jininsa take, haka ma shan giyar a jininsa take ba za ta iya hana shi ba, domin ba ta taɓa hana shi abin da yake so ba, don haka kawai ta yanke shawarar yin abin da koda yare mai Yazid ya lalata mace babu wanda zai gane hatta ita wacce aka yi lalata da ita baiwar na shiga sashin yarima yazid ta manta da kanta da kuma wacece ita yarima yazid da ya ɗauko takobi yana dab da fitowa waje cikin yanayi na maye kwarkwara sadiya ta tura shi ta ture shi ciki da karfi hankalinta a tashe yanzu idan aka ga yarima yazid a halin maye wani irin kallo za a yi masa tunda kowa a fuska ya san cewa kamulin mutum ne mai cika ta kamala nan kuwa ba san cewar fuska biyu ne da shi ba yarima yazid da ya faɗi kasa saboda rashin karfi a dalilin buguwar da ya yi ya yunƙuro da kyar zai miƙe kwarkwara sadiya ta tura masa baiwar da ke bayanta sai gashi ya miƙe jiki na rawa kamar wani mayunwacin zaki ya fara kokarin cirewa baiwar kaya wacce ta zama mutum mutumi a halin yanzu ficewa daga ɗakin kwarkwara sadiya ta yi ta koma falonsa, bayan ta rufe kofar tasa bayan ta rufe kofar tasa ta ciki ita kuma ta zauna zaman jiran ya gama shedancinsa kafin ta tafi da murnar ta ta tare shi tana murmushi ta ce welcome back ya yasir suhaima ta furta hakan zuciyar ta fari tas yayinta ya dawo sai yanzu yayi murmushi yana dafa kanta cike da soyayya irin ta 'yan uwantaka ya ce thank you lil sis ya furta hakan yana karasawa gaban gimbiya falmata da take zaune ba na mata hidima dukawa ya cike da girmamawa ya ce barka da hutawa ummi ba ta yi magana ba sai kallon bayin nata da ta yi da ido alamar su ba su waje take kuwa suka miƙe kafin ta dawo da hankalin ta kansa tana kallon yanayinsa a tsanake ta ce da fatan ka iso lafiya alhamdulillah ummi ya furta hakan a tsanake yana tankwashe kafafunsa i miss you ummi ya sake furta hakan yana kamo hannunta janye hannun ta yi a hankali yayi ma Yasir ya dan yi murmushi ya san shi mai laifi ne a wajen ummi har ma da abbansu Sori, ummi ya furta hakan yana kame hannunsa don sake fuskantar ta kafin ya ce kafin ta ce me yasa ka yi hakan ya rima? oh ummi please sorry kada na tada maganar tubansa ta sake tana kara tuno kalaman mai martaba da har yanzu take tunanin ya za su kwashe da yarima Yasir ummi ya kira sunanta a hankali yana girgiza hannunta dan numfashi ta ja ta ce ya kamata ka huta Yarima kana bukatar hakan tashi ya yayi bai magana ba kawai ya fice a dakin ita kuma ta bi shi da kallo ummi ya kike masa magana haka cewar Suhaima da ke gefen su tun ɗazu. ba za ki gane ba Suhaima cewar gimbiya falmata da ke jan numfashi tun ranar na lura kamar akwai abin da ke damun ki ummi ko za ki iya sanar da ni me wannan abin murmushi gimbiya falmata ta yi tana gyara zamanta ta ce ba komai su haima yake ba komai su haima je ki bangaren ki je ki bangare wajen bangaren wajen dafa abinci ki sa a hada wa yayin ki abin da ya fi so ki musu jagora akai masa sashen sa gimbiya falmata ta ba wa su haima umarnin hakan cike da kawarwa da tambayar da take mata sai da Yarima Yasir ya bata lokaci sosai kafin ya fito daga can cikin ɗakinsa bayan ya gama watsarwa ya kimtsa ya fito zuwa sa zaune ya tarar da wani kan kujera yana kallo wanda da alama bai san da zuwan Yarima Yasir din ba dauke kai Yarima Yasir yayi yana wucewa inda system sa take zai zauna na zaunan ya dago kai ganin Yarima Yasir ya sa shi miƙewa yana isa gaban shi ya ce kai amma wallahi baka da kirki Firin kana gani na don wulakanci ka wani dauke kai cewar Nasir wanda yake aboki ne ga Yarima Yasir kuma daga kanin mahaifinsa wamban Adamawa ban ganka bane Yarima Yasir ya furta hakan a takaice yana bude system dinsa janyo kujerar gefen nasa Yasir yayi yace ka ganni baka ganni ba ma duk amsar ɗaya ce Yarima wulakancin ka ne wulakancin ka ne dai kai dai har gobe karuwa yake Dan murmushi kaɗan Yarima Yasir ya yi, bai yi magana ba, ya ci gaba da amfani da sistem sa Nasir ya ce Tom, da fatan dai an watsar musu da su a can ko? Hade fuska sosai Yarima Yasir ya yi, don ya fahimci inda Nasir din ya dosa. Ba a kan komai ba ne face tarayyarsa da mata da yake yi, shi yasa koyaushe ba sa zama waje ɗaya saboda bambancin ra'ayi, domin a koda yaushe Nasir cikin yiwa Yarima Yasir faɗa yake. da nasiha da ke friend ne sosai tun suna yara kafin kowa ya kai shi kafin kowa a kai shi makarantar da ya fi so na taɓo maka ka ai dole ka ɓata rai Nasir ya sake furta hakan enough Nasir Yarima Yasir ya furta hakan yana toshe kunnuwansa tabe baki Nasir yi. yana mikewa ya koma can kan kujera ba tare da ya kara yi masa magana ba ya ci gaba da kallonsa Suhaima ce ta shigo tare da bayi a bayanta bayan ta nemi izinin hakan baby da kanki cewar Nasir da ya miƙe da sauri yana karɓar basket ɗin da ke hannunta murmushi Suhaima ta yi ya Nas ashe kana nan kwarai kuwa tun ɗazuma ke nake jira a dalilin ki ma na zo ya ita maganar yana dare basket ɗin a gaban Yarima Yasir da ko ɗagowa bai yi ba sauran bayin ma ajiyewa suka yi sannan suka fita Suhaima ta dubi Yarima ta ce yaya ga abincin nan ya kamata ka ci girgiza mata kai yayi bai dago ba Suhaima ta janyo ta janyo masa basket din da ke sheke da kayan fruit iri-iri ta ce na san ka fi son wannan akan komai ta yi maganar da murmushi dagowa yayi ya kalle ta sai kuma ya dan yi murmushi yana karbar apple din da ta miko masa ya ce thank you lily sis anytime yaya juyawa ta yi wajen Nasir ta ce Yanas wanne kake so kowanne baby inda ta wajenki ne ina so Marmashi ta yi masa sannan ta ɗebo masa wasu furit ɗin a wani bolt mai kyau sannan ta kawo masa inda yake zaune kan kujera. Ita ma ta zauna karɓa ya cike da kauna ya ce, Thank you baby, I miss you. Yarima Yasir da ke can gefe ya taɓe baki yana ganin shirme irin nan Nasir. Wai 'yar karamar yarinyar nan da bata wuce shekara sha bakwai ba yake so. Ko da yake tun ana goyon ta yake masifar santa. Har kayo yau gaskiya bai taɓa ganin mahaukaci irinsa ba. soyayya da jaririya shigowa aka yi falon kai tsaye ba tare da neman izini ba hakan yasa suka dago baki daya banda yarima da ke shan kankana da fork a hannunsa system dinsa a gabansa yana latsawa ashe duk kuna nan cewar yarima yazid da ya fado dakin yana washe baki shi a dole yana so ya haushin haushinsu a zuciya eh yazid ashe kana cikin gida cewar nasir da ke bashi hannu wallahi kuwa ka san babban yaya ya dawo dole mu zo kasar kwasar gaisuwa cewar yarima yazid hakan yana da kyau yazid bismillah zauna har lokacin yarima ya bai dago ba kuma ba wai dan baya jin su bane yaya yazid na magana cewar sahaima da ta taso tana dan bubbuga tebul din gabansa dagowa waye fuskar sa a hade a tsorace a tsorace ta ja baya ta san ta san ma za a rana